Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 19 ga watan Satumba shekarar 2019. Akan mitoci akan mitoci 17, 25, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin mata a jihar Rivers sun gudanar da wata zanga-zanga don nuna ɓacin ransu. a kan kisan gillan da aka yi wa wasu mata a otal-otal da ke birnin fatakwal Bayan nan baya ga haka Sule Mummuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Daga nan Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin wasu jaridun Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce amurka fana da zaɓi da dama baya ga matakin soji muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙa da aka kai har suka haddasa gibi na wajen rabin yawan man da ake samarwa a saudiya a ƙarshen mako muna kan kwakwarar turba abinda trump ya gaya manema labarai kenan a filin jirgin saman california akan hanyarsa ta zuwa wajen wani gangamin tara kudin yakin neman zaɓe a saudiyar kuma sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya zargi iran da kaddamar da abin da ya kira takalar neman yaƙi ta wajen kai har-haren kalaman na trump na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da ya ce zai yi matukar kara ma iran takunkumin tattalin arziki saboda harin da aka kai kan matatun man na saudiya wanda amurka ta ce iran ce ta kaddamar to sai dai shugaban iran hassan ruhani jiya larabar ya ce 'yan kasar yemen ne suka kai haran a matsayin gargadi ga saudiya kan katsa london din da take yi na jagorantar gamayyar da ke yaƙi da 'yan hutsi na kasar ta yemen da alamar ƙoƙarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke ɗauke da dubban mayakan isis da aka damke a yacitura al'amarin da ka iya ƙarfafa gwiwar ƙungiyar 'yan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a siriya da iraki an yi wata wata da watanni jami'ai na bayar da tabbacin cewa waɗannan gidajen yaron waɗanda sojojin rajin kare demokaradiyya a siriya da ke samun goyon bayan amurka ke tafi da su na da ingancin ɗaukar mayakan waɗanda da dama daga cikinsu an damƙe su ne bayan faɗuwar yankin bagus wuri na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar ta'addancin siriya a cikin watan maris to amma a yayin da yunkurin mayar da mayakan na isis zuwa ƙasashensu na asali ke cin tura kuma har yanzu wasu dubban mm, wato kamammun mayakan na jiran a musu shari'a ana daɗa fargabar yiwuwar al'amarin ya fi ƙarfin gidajen yarin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jihar california wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurɓacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin karni a kai na wacce ke da hurumin ginda ya ka'idojin kare iska daga gurɓacewa shugaban amurka donald trump ya sanar ta kafar twitter jiya laraba cewa hukumar kare muhalli ta epa za ta janye wannan izinin da aka baiwa jihar ta california na iya ginda ya ka'idojin da suka mafi na gwamnatin tarayya tsauri na hana ababen hawa gurɓata muhalli wannan matakin shine na baya-baya a ƙoƙarin da wannan gwamnati ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zumar takaita gurɓacewar iskar muhalli babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban ƙasar isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya talata wanda shine makaru na biyu da aka runtuma zuwa rumfunan zaɓe a ƙasar cikin tsawon watanni biyar bayan kiraya kusan dukkanin ƙuri'un jam'iyyar na mai tsaka-tsakin ra'ayi ta su tsohon hafsan hafsoshin sojin isra'ila mai suna benny gans ta ɗan sha gaban jam'iyyar likud ta supraministan firaministan isra'ila benjamin netanyahu to amma kowace daga cikin jam'iyyun biyu ta yi matukar gaza samun kujeru akalla 61 da ake bukata don yin rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 bangaren gamayyar nan ta 'yan gabadai-gabadai ta ɗara bangaren 'yan ra'ayin riƙau mai goyon bayan yahu da kujera guda inda aka yi 56 da 55 bangaren na 'yan gabadai-gabadai na da kujeru goma sha uku na gamayya wadda ta kunshi wata jama'iyya ta akasari larabawa wadda bata ma taɓa shiga gwamnati ba a baya mai yiwuwa dai su goyi bayan gwamnati daga waje kamar yadda suka taɓa yi a baya ɗin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Yanzu kuma za mu fara da jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Inda wasu kungiyoyin mata a jihar suka gudanar da wata zanga-zanga don nuna bacin ransu a kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata a otel-otel na birnin Fatakwal. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Lamida Abubakar ya aiko mana daga Fatakwal. bayan sake dawowar rashin tsaro a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a baya-bayan nan inda kungiyoyin asiri ke cin karensu babbaka ta hanyar kisan gilla wanda hakan nema ya sa wasu kungiyoyin mata a jihar ta Rivers suka gudanar da wani tattaki domin nuna bacin ransu akan wani kisan gilla da aka yi na wasu 'yan mata a birnin na fatakwal gungun matan dai da suka shirya wannan zanga-zanga ta ruwan sanyi zuwa ofishin rundunar 'yan sandan jihar ribas da ke kan titin maskorod da kuma ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wato dss da ke kan titin all gra da ma fadar gwamnatin jihar ta ribas domin ganin hukumomi sun ƙara ƙoƙari wajen kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a ta jihar ribas kuma sun bukaci agogo ta janye tambari na mata masu zaman kansu ta dalilin 'yan matan da aka yi ma kisan gilla ta wannan hanyar kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar. such events occur. Wannan wata shugaba ce da ke fafutukar kwato 'yancin mata a jihar Rivers. Tana cewa ne kashe-kashen ya isa nan. mata da dama sun rasa rayukansu a jihar ta Rivers. Gaskiya kashe-kashen ya yi yawa ko da yaushe ma mata suna mutuwa da hakan ma ba za mu zura ido ba a matsayinmu na kungiyoyi kuma muna kira ga gwamnatin jihar Rivers da hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen wannan matsalar kuma su yi amfani da kyamarori domin ƙara inganta tsaro a jihar ta camera. Rundunar 'yan sandan jihar Taribas ta ce kimanin mata tara ne suka halaka ta hanyar shaƙe su a otal-otal da ke birnin na Fatakwal. Mustapha Dan Daura ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar. Yau ƙungiyar kare hakkin mata ka nuna rashin jin daɗin kan abubuwan da faruwa mata da ake yi a cikin hotel-hotel a nan Wannan kisa da ake yi yan kungiyar asiri ne suke wannan abin da ke faruwa shi ne za su je su ɗauki macen ya tattara da ita hotel cikin dare sa mata magani a abin da za ta sha an ta yi barci sai su tashi su makure ta kusan yanzu dai matan da aka yi cikin wata biyu yau sun kai guda tara. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Taribas ta kara da cewar ta kama wasu mutane da dama da ke da hannu wajen aikata wannan kisan. Kama mutum da da mun kama shi a wannan mutanen da ma yau an kashe ofis na na komi. sannan an mai da can sun ci gaba da bincike so wannan shi zai bamu bayani na gaskiya tunda shi an kama shi akan abin yana yi dangane da kashe-kashen da suka kunno kai kuwa a yankin ogoni da ke da kananan hukumomi hudu kwamishinan yan sandan ya ce sun ɗauki kwararan matakai muna nan muna yi da mu da yan sojoji da sauran security agencies da suke nan rivers muna nan muna nan operation kuma a yau da nake ma bayani mun kama makamai da aurinsu muna nan muna ci gaba da operation har sai mun tabbatar da ogoni za ta zama free lamido abubakar Abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Walle walle, wana ta ɗauki kama karya. Karya. Magana gobe ba mu ne ba. To madalla a gaida Lami da Abubakar kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. bai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka bani ban ba ira da aminci Allah da dawa manzo babba Ka roka. To Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa ta shirin na kasa ba kasawa ba da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Sule Mummuni Barma. Da yau za mu tashi daga inda muka tsaya a makon jiya inda wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ke zantawa da wasu hazikan na kasassun tarayyar Najeriya waɗanda suka dage akan aikin ci gaban al'umma. batun mutunta dokokin da aka yi tanadi domin walwalar masu bukata ta musamman da yanayin mu'amala da sauran jama'a na daga cikin batutuwan da suka taɓo a ci gaban wannan tantaunawa ta musamman. Jihohi biyu ne za a ce dokan da suka yi kuma sun riga gwamnatin tarayya ma yi kamar jihar Lagos da Plateau su sun riga sun yi kuma sun yi nisa mutanenmu na yankin waɗannan jihohin suna amfana da shi. Amma kaga kamar jihar Adamawa ma an yi wannan dokan amma har yanzu ba wani abu tukunna da aka yi a ƙasa. Wuri ke cewa wasu irin waɗannan hukumomi ko kuma cibiyoyi da ake ma kusan masu lafiya wanda ba su da <laughs> suke ya mamaya ba haka ne eh to ka san da ke duk yanda aka kai masu bukata na musamman akwai kungiyoyi daga kasashen waje tun da su sun san muhimmancin ta ilimin mai bukata na musamman a kasashen su suna kawo gudunmawa ta yadda za a gina rayuwan shi a kasashe masu tasowa sai ka ga an zo an dawo da wurin wurin alfarma sai a ɗauko mutum lafiya kalau a sashi a wurin domin alfarman da yake wannan wurin din a tattara a yi kwanciyar magirbi a kai Eh, ban kuma alhaji aliyu eh, na san akwai wani suna da ake kiran gare shi bayan aliyu ko kuma <laughs> aliyu tukur muhammad akwai wani ne sunanka eto eh, sunan da aka kira ake kira na da shi shine dan mumuye dan mumuye nan kai mumuye ne a ni ba mumuye ba kila wani tun da ƙasa da ƙasa na sauraron mu wani ma bai san menene mu mumuye nan kabila ce addini ne a wa ime eh mumuye wata kabila ce a jihar Taraba a Najeriya din to kai eh, kai wani kabilar ne ni ba kabilar ba menene asalin kabilar ka ni asalin kabila na da mama na da baba na duka bare bare ne kanuri ne kenan kanuri ne eh, amma kuma Allah ya ikonsa yanzu kana jin harsuna na eto eh akalla dai harsuna ina dan jin harsuna biyar zuwa shida a banda ingilishi <laughs> to kaga misali abin da yasa ina son shi mai sarari san kan cewa domin a wannan suna na dan ya kai ni kura da san su hakan na kafafen yada labarai aka fito kai sha'awan aikin jarida kuma Allah cikin sa gashi haka kafa naka kafar wannan masana'anta da kafa ko wannan kafar yada labarai ta gidan rediyo na Binkola online zaka iya tuna ah, canja harshe da kake yi a harsunan nasan duk kana iya canjawa eh, yanzu me zaka yi tuna mu yi magana da kai a irin wahalar da ka fuskanta ko kuma wani kasa suke fuskanta amma mu je da harshen fulani wato yadda harshen sai yake amma a cikin hausa To ka san Fulani akwai na ƙauye kamar mm. ƙabilu na ƙauye akwai kuma asali Fulani yadda suke. Eh. To bari dai na maka na ƙabilun ƙauye din. Eh, eh junta larimindu. hami toki mi wari ha hatiri do walan ya ripo ne mashin <laughs> to kaga me me kenan kace na ce eh, hanyoyin da na bi kafin na zo fadar jahannan na sha wahala sosai kafin Allah ya kawo ni nan to dai yake wahala ne ka mm. kafa wannan kafa za ka tuna me ya sa ka me ingiza ka me baka sha'awa kuma yanzu ma kana aiki Eh alhamdulillah ina aiki abun da ya ingiza ni kuma ina je irin yadda ku ma'aikatan kafafen yada labarai kuke yi da sako shi yasa ni ma na tsunduma cikin wannan aiki har Allah ya kaddara na zo na bude wannan kafa. kaman wani kalubale ka fuskanta a lokacin bude wannan sannan kuma duk aiki da kake zaka tadda kana da abun da ake kira ah, mentors ko kuma waɗanda ah, su ne ubannin gidanka ko kuma eh, in ka daga kana so kai ma a ce kamar su mm. e eh, kalubale yana nan da dama domin lokacin da na bude wadda na daura shi a matsayin shugaba a gaban wayan da na dauka za su zo su yi aiki iya zo ya zazzage ni a gaban su ya ce shiriri ta kawai zan koya musu babu wani abu abun da zai faranta mini ciki kuma wanda bai san ni ba ban san shi ba ya zo ya taimake ni watakila in kuka bada dama in kira suna to zan iya kira suna to ya zo ya taimake ni a nan ya kara inganta mini aiki aiki na har wadda nake alfahari da shi na ma sami sunan wani studio da sunan shi domin jin daɗin abin da ya mini dinnan. Waton kafin kalubale kenan da su hakan nan kalubale da dama na fuskanta a wannan din ya sa ka ka tun daga matsaloli ka fuskanta da sansu akan nan ka ja da baya ko kuma jikinka ya sani ban ja da baya ba domin watakila kafin na fara kafan nan ma in ka ganni zaka ce wani mai jin daɗi ne da dan kubul kubul na amma lokacin da na fara wannan kafa duk yana cikin kalubale da na fuskanta da ni din da iyalai na duk mun kode amma duk da haka bai sa mun ja baya ba mm. muna tunani dai tun da mun yi ne wannan kafa da na bude ban isa ni kadai na yi aiki a wurin ba na yi shi ne don mutane kuma babu wanda nake biya ba wanda yake biya na hmm. kuma mun yi shi kamar filin koyan aiki ne kuma alhamdulillahi muna nan muna ci gaba da yi kusan yanzu shekara ɗaya za mu iya cewa muke tinkara hmm. ba mu taɓa samun matsala da ya zo ya ci mu wanda za mu kasa yi ba a tsakanin mu ɗin ko kuma ni din nake ƙoƙari na samu dai na gana inganta abun duk da ban fara samun komi akan shi ba. Ka taɓa zuwa ka san aikin jarida da ƙalubale eh, ka taɓa faɗa tsakanin jami'an tsaro ko kuma a sun gaice ka tun farkon sama wannan tafiya eh farkon aikin jarida na taba fadawa wani hali da ba zan taba mantawa ba wani assignment da aka taba tura ni an kama wasu masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa a wani jeji ta gefen mai hacan to kafin mu je dai mun fita da kyar hmm. cikin ikon Allah da addu'an iyaye muka samu muka fita hmm. to kalubale da zan iya cewa lokacin da na buɗe wannan kuma na sanar da jami'an tsaro wadda ni dan sanda ko soja bai taba kira na a waya ba mm. da cewa yana son gani na sai lokacin da na bude wannan kafa mm. sai na ji hukumar eh, DSS sun kira ni kan cewa suna son gani na duk da dai cewa babu wani abun da za a mini eh. kuma na san cewa ina da shugabanni na sai na dauke su na ce to bari mu je da su eh. kuma menene za a yi na san za su wanke ni <laughs> kuma mun je cikin ikon Allah sai abun ya zama na kamar ma alaka ne tsakanin mu an bani shawarwarin yadda zan tafiyar da da ayyuka ba tare da cin zarafi ko tsokana ko musgunawa wani ba. Ah, zan dawo gare ka amma kafin nan barin koma ga shi Alhassan. Kaman wasu a sautari eh, yanzu ga wannan ba, Allah mun ga kokarin da yi. Hmm. Zaka tada akwai wasu ma tun an ce ne kasa ba kasawa ba sun wani nasu yunkuri sukan samu tallafi kukan samu tallafi da na san a ba kai kanka akwai kokarin da kun samu alaka da koyo kungiyar Rotary ne da makamantar hasun baka tallafi. Eh, ko da ke wani tsakanin da kai ne an an ce akwai kwanciyar margibi na wasu kekuna da aka da aka bace wani tsokanan ka nake yi mai sauran tsokanan su nake yi ana samun tallafi alal hakika akwai kungiyoyi da suke kawo tallafin ada hmm. domin kaga kamar rotary club da ka kira da kamar pcni hmm. mun san mun amfana da adama da tallafin da suke kawowa hmm. akwai kuma kamar a jihohi haka akwai su action aid su dfid da su UKI. Hmm. To duk suna kawo tallafi ma masu bukata na musamman. Sai dai kalubalen da su ma da kansu suke fuskanta. Ka san bature ba zai kawo kudin shi ya ajiye haka kawai a zo a zauna a kai a cinye ba. Hmm. Dole ne yana bukatan doka wanda ake zai bibi kan abin da ya kawo ya ce a yin nan an yi. Hmm. Domin akwai kan kungiyoyi kaman akwai wani organization a plateau na concept waɗanda suna koyar da sana'o'in mm-hmm. hannu kaman man shafa da sauransu wanda mun yi alaka da su kuma har yanzu muna partnership da su mm-hmm. domin koyar da mutanen mu sana'o'i to inda a ce gwamnati ta inganta wannan kudirin doka da aka sa wa hannu a hmm. jihohi da tarayya ga baki daya hmm. ina ga za a samu tallafin da dama idan ka duba cikin kudurorin gaba masu ɗorewa wato sustainable development goals na hmm. akwai kudurori da dama waɗanda aka kawo wanda kai tsaye zai tafi kan wurin masu bukata na musamman ne amma kasancewar gwamnati ba ta yi wani kuduri wanda zai zo ya tsaya akan tabbatar da cewa an yi waɗannan abubuwan ba su turawa da suke kawo wannan tallafi don a aiwatar da wannan kaga ba za su kawo kudin ba dole ne za su tsaya sai sun ga me ka kawo kafin su ma su kawo naka masauraro saboda kurewar lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri a biyo mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan allah ya yi yanzu kam a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz da bakin shirin na ƙasa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. A gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Ghana daga Ridwan Abbas. Za mu so sharhin jaridun ne yau da jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan labaran ƙin biyar manoma farashin da ya dace zai rusa sashin na aikin koko jaridar ta ce babban jami'in zartarwar ghana Koko board joseph vohen edo ya yi kashe da cewar gazabiyan manoma farashi da ya dace na hukunsu zai iya jawo rushewar wannan masana'anta da ake cewa global cocoa industry jaridar ta ce rashin mai da hankali ga harkoki na international cocoa industry wurin a akan bukatu na manoma kokon daga kasashe masu sarrafansa zuwa babban matsayi da kuma nemar hanyar magance abin da ke wa wannan kamfani barazana zai iya jawo koma baya ko da yake akwai waɗansu fagage na harkokin wannan masana'anta da a cikin shekaru da suka gabata suke samun ƙarfafuwa da kuma gyara amma duk da haka da sauran rina akaba don akwai ƙarin abin da ake bukata domin biyan bukatarsu. Ita kuwa jaridar The Statesman wannan labarin ta ruwaito. Hukumar bunƙasa aikewa da kayar ƙasar Ghana waje ta kiyasi cewar Ghana za ta iya samun kuɗi dolar amurka biliyan 2.8 daga masana'antar kwakwan sha kan shekara ta 2021 'yan kokari da ake yi na inganta sarrafa da kuma sarrafan kwakwa ɗin da kuma aikiwa da shi waje ya yi nasara ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta tarwaito 'yan matar takuradi 'yan sanda ba za su amincewa da gwaji na wato kwayoyin halittu na dna na wani rukuni mai zaman kansa ba jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sandan kasar ghana ta bayyana cewar ba za ta nuna kiyayya ko kuma dai kyama ga gwajin kwayoyin halittu na dna na wani rukuni mai zaman kansa akan gawarwakin 'yan matan nan na takura guda hudu da ake ikirarin cewar sun mutu ba dangi na waɗannan matan sun nuna cewar suna buƙatan wayi uh, gwaji mai zaman kansa na ƙwayoyin halittun na dna su amince da matsayin 'yan sandan cewar 'yan matan sun mutu sai kuma jaridar ganiyar times wacce da labari ta damu kammala sharhin jaridun wacce ta ruwaito jihar yammaci ta kaddamar da ranar ƙasa da ƙasa na zaman lafiya jarida ta ce ranar bukin zaman lafiyar da ƙasa da ƙasa na jihar yammaci na shekara ta da goma sha tara wato an kaddamar da shi tare da kira ga ainihin shugabanni a nan ƙasar ghana su ba da gudunmuwa ga samun zaman lafiya domin ci gaba cikin hanzari wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen shargin jaridun na yau. Ridwanullah tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Suna na Ɗallamin Joja Kagara jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja da gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa Muhammadu Buhari. A halin gaskiya mun nan Kagara wanda dam da aka yi fara mamu aiki a zama tun zamanin shagari, alhaji shehu shagari. Wallahi sari yanzu ba kammala ta ba. To ya ake so mu Ina kira ga shugaban kasa kami ya gama mulkinsa shekara uku ko da suka rage mashi ya kamata a wawaye wannan dam na kadara an zo an ba reka aiki reka sun zo sun tashi sun wuce an zo an ba wa bai wata bai wata sun zo sun tashi sun wuce ya kama su gadin da aka baro to ya kamata gwamnatin tarayya ta tuna da mu a yi mana wannan aikin dam na kagara saboda ana cikin wani hali wanda zai rika ba dan da gari ruwa da zunzuru da binin gwari da madaka ga alawa allah sa a jikokinmu assalamu alaikum ne magana malam malam mai zanen hula gulon jihar bauchi ina kira ga hukumar lafiya ta najeriya kamar yadda maganin rigakafin holiyo ya zama kyauta ya kamata maganin zazzabin kefot ya zama kyauta domin gaskiya na magani yana da farashi da kuma idan mai karamin karfi yana da yaro ko ya faru gare rigi in mm. ba da kuɗin biyan maganin na. gaskiya akwai matsala amma Allah sa aka mai da hifiri duk wanda ya kamu da zazzabin typhoid a ce an bashi maganin kyauta a asibiti to hakika an taimaka wa talaka kuma an ce ciyayewa talaka da fatan sauran talakawa za su ji ni wanda suke goyon bayan wannan shawaratawa su taya da addu'a domin dukkan abin da ke nema a rayuwa in za ka yi addu'a ba ba za ka sami ba mu dage da addu'a akan allah ya sa hukumar lafiya ta amince wannan maganin zazzabin tefo ya zama firi ga dukkan ɗan najeriya babba da yaro da fatan za mu dage don kowa ya zama rago to zai kasa samu amma ka dage da addu'an allah da abin da ke nema za ka same shi a huta lafiya kafin mu sallama da ku ga Ibrahim, Ibrahim almasi Garba da takaitattun labaran duniya. a takaicen shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce amurka fana da zaɓi da dama baya ga matakin soji muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙa da aka kai har suka haddasa giɓi na wajen rabin yawan man da ake samarwa a saudiya a ƙarshen mako shugaban amurka donald trump ya naɗa wani jami'in dimnosiya mai tsauri mai suna robert o'brien a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa da mai gurbin john bolton wanda shi ma wani mai tsaurin ne wanda aka sallama a makon jiya ina mai farin cikin cewa zan gabatar da sunan robert c o'brien wanda yanzu ke aiki a matsayin wani kwararren manzan shugaban kasa na musamman kan makomar mutanen da aka yi ga da su ma'aikatar harkokin wajen amurka a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. na taɓa yin aiki matuka kuma na lokaci mai tsawo da robert zai ba da mara a kunya a cewar trump jiya laraba ta kafar twitter masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyan mu na yau Carl ne Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.